iya ba mu gargadi tare da rakiya presidentin federation Ofana Musa kan mu mance la présence de monsieur le DG la direction générale des impôts du ministère des finances kenan gaba daya isa haka ya san nan yara na ya sani ba su barin manya yara ne wanda sai su kashe babba muhammad ma da su ba shi girma subhanallah rowa ce mace da kyautar nan ta wadda ta eh, tana nan musa hankali murtala hankali murtala tuwon tagalo nan tuwon tagalo honorable da ke bulla salam ya ce kun gama kai kokowa sai an yi sata ta yaƙi ɗan yau da rana yaƙi ɗan yau da rana wallahi murtala abu ya sami shi ma isaka ya sani da ana jin mu an direct yau kenan grass ala dejayi Ali Jalet. dai ga Kadiri Audu. Isaka Isaka da Shida. Murtala Audu. Na zandar ga ta nan ga hannuwa take. Wallahi ga hannuwa take. hankali isa ka tashi hankali ba shi muniya bai muniya shi na san shi a hankali ai mai yaro wayo na kokowa na amfani wa ga kokowa manti hudu